من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا المسلمين ina mai roƙa mana Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kamu yau Alhamis 24 daidai ga watan Rabi'u Sani na shekara ta 1437 Hijiriya wanda sai daidai da hudu ga watan biyu na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana ƙidun Shi'a al al’ismai a shari'a masu bin limamai goma sha biyu idan yawa ba su manta ba jiya mu yi bayanin Mustapha Fatima wato Mustapha. fatima littafin da aka saukar wa fatima yau kuma za mu karanta lauhu fatima lauh shine allo lauh shine allo yace lauhu fatima akwai allo na fatima da aka saukar mata wato na na fatima radiyallahu anha wa ardaha yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato matan sayyidina aliyu radiyallahu anhu mahaifiyar Hassan da Husaini radiyallahu anhuma a wannan allon wa huwa fi i'tiqadi shuyukhihim wato wannan allon a aqidan a aqidan shehunan shi'a malaman shi'a gaggagaggan shehunan su a wajensu suna cewa kitabun ne munazzalun min indillahi ta'ala littafi ne da aka saukar da shi daga Allah maɗaukakin sarki ala nabihi ga annabin shi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kuma annabi da aka saukar masa wa ahdahu ila ibnatihi Fatima sai ya ba da shi kyauta ga ƙyasta na Fatima Allah yarda da ita. annabi aka saukarwa daga Allah shi kuma sai ya ba da shi ga ‘yarsa na na Aisha na na Fatima radiyallahu anha wa ardaha game da saman ma wannan maganan tushe da gindin zama sai suka kirkiro wani labari an abi basir wai daga abu basir anna aba abdullah lallai wa baban abdullahi shine Alhassan kenan ko Hussein sa'ala Jabir ibn Abdullahi ya tambayi Jabiru dan abdullahi radiyallahu anhuma allauhi Fatimata game da wannan allon da aka ba ma Fatima Allah yarda da ita faƙala jabiru sai jabiru ya ce ma shi al-Hussein din ashhadu ina shaida maka billahi tare da rantsuwa da Allah anni da kaltu ala ummika ni jabiru innan na shiga wajen mahaifiyarka fatimata alaiha salam fatimatu yar manzo Allah aminci Allah tabbata a gare ta wato Hussein in fa bayan ya girma ne yake tambayan Jabiru yanzu yana ba shi labarin turan da aka haifi shi Husain din ne yace da na shiga wajen ummika mahaifiyarka fatima fi hayati rasulillahi sallallahu a lokacin da manzon Allah sallallahu yake raye fa hannaitu hadi wiladatil husain na je domin ummata barka da haihuwan husaini wa ra'aitu fi yadiha lawhan a zanne na ga wani allo a hannunta akhdar kore allon zanattu annahu min zumurrudin ina ɗauka ma ina yi zaton ma allon ma asalin shi daga zabar wato wani irin kama a ce eh, lu'ulu'u haka haka duk waɗannan abubuwa wato abubuwa ne masu daraja duwatsu ne da ake fito da su cikin teku masu daraja su zabar kama yadda Allah yake ce ya kuruji min lu'ulu'u wal marjan su murjan su lu'ulu'u su abin nan jad duka to ya ce allan daga wannan zabarjar ina ina fata an gane zumurrudin wato wani irin dutse ne mai tsadan gaske wa ra'aytu fihi kitaban abyadan sai na ga wani rubutu fari sol wato abinda aka yi rubutu da shi a jiki kari ne ink din amma allon shi kuma menene kore shar kaga kullun zai maci ina fata an gane yace shabha launi sham kai ka ce rubutun nan saboda farinta ka ce haske rana ne haka ni dai na ga wannan allon wasihi akan wannan allon ga abin da aka rubuta annallaha ƙala Allah maɗaukakin sarki ya ce abin da aka rubuta kan allon kenan bismillahir rahim هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وهجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين إني لم أبعث, لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمت بشبليك وسبطيك حسن وحسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسينا خازن wahayi? نعم wai abin da ke rubuce kenan fa wai ma'ananki shine bismillahir da sunan Allah mai rahama mai jin kai hada kitabun wannan allon ko wannan rubutun da yake kan wannan allon minallahi kai tsaye daga Allah ne al'azizi mabuwayi alhakimi ma'abucin hikima na saukar da shi ne li muhammadin ga muhammadu kai tsaye na biyihi annabinsa wa nurihi haskensa wa safirihi wato a ɗan aikensa wa hijabihi shamakinsa wa dalilihi kuma dalilinsa alama ta Allah kenan annabi nazala bihi ruhul aminu wanda ya saukar da shi shine mala'ika jibrilu ruhi mai aminci mai amana min indi rabbil alamina daga ubangijin talikai inni lam ab'ath nabiyan ban ni Allah ban taɓa aiko wani annabi ba fa akmaltu ayyamahu har ya gama kwanakin annabcinsa wan qabad muddatuhu har ya gama wato iya lokacin da aka diba masa annabin nan bai taɓa gama abinda na tura shi yayi ba kuma har ya gama abinda ya face ja'altu lahu wasiyan face sai na sanya masa menene wani wasiyi wato ba annabin da ya zo har ya gama period na na annabcinsa fa ya tafi face ban mai da gurbinsa dan sanya masa wani wasiyi ba wa inni faddaltuka alal anbiya'i ya kai muhammadu ni Allah na fifita ka sama da annabawa Yan uwanka kenan wa faddaltu wasiyaka shi kuma wasiyin nan naka shi kuma na fifita shi alal ausiya'i sama da dukkan waɗanda aka musu wasiya irinsa wa akaramtuka na karrama ka ya muhammadu bi shabalaika da 'ya'yanka wa tsibitsaika da waɗannan jikokinka Hassan da hussein faja'altu Hassanan, na sanya hasan shine ma'adana ilmi shine ma'adinin ilimina ba'adan qida'i muddati abihi bayan wato lokacin mahaifinsa in ya kare to sai shi waye mahaifinsa da wato bayan ali idan lokacin ali ya tafi to sai hasan waje alfu husainan shi kuma husaini na sanya shi shine khazina wahayi shine taskokin wahayi na ke hannunsa wa fi akhirihi a ƙarshen abin da aka rubuta din qala abu basirin sai yace laulam tasma fi daharika kai sai aka ce dama a rayuwanka gaba ɗaya ka taɓa jin wata aya ko wata magana ta Allah ba illa hazal haditha sai wannan labarin yanzu da na karanta na fassara lakafaka da ya ishe ka rayuwa a duniya da ko ba a saukar da ƙur'ani ba ko wani littafi daga Allah sai dai wannan abin da ke rubuce akan wannan allon kawai da ya ishe ka a rayuwarka fasunhu ka kare shi ka ɓoye shi ya muhammad kada ka yadda ka miƙa shi illa an ahalika sai yan ahalu ka za ka bawa shi ne annabi na tafiya sai ya damƙa ma waye kai tsaye sai jina ali dama shi ne aka yi masa wasiya aka ba shi kai tsaye ina fata an gane ko to annabi ya ɓoye a ɓoye shi kada yadda ya ba da shi sai ga iyalan gidansa shine aka miƙa wa su fatima da su ali wa wasafa shuyukuhum hadhihi riwaya shehunan shi'a sun yi sifanta wannan riwaya wannan maganan da aka ruwaito fi wujudi hadan lauhi wajen tabbatar da samuwar wannan allon cewa dahir ne tabbas ne allon yana nan kuma abin da aka rubuta a kan shirin nan bi annahu ce wannan labarin shine al-mushtahar shine abin da ya shahara a mazhaban shi'a al maaruf kuma labari ne sananne alladhi ijtama'at shi'atul imamiyatu wanda dukkan limaman shi'a goma sha biyu nan sun yi reaching consensus kai, sun yi ijma'i sun yi ittifaqi walam tahtali ba ma wanda ya saba wani labari ko na cewa wannan abun ma ba haka bane babu sun yi rikin consensus duka sun yi ittifaki ba ɗaya ma da ya saba cewa wannan labarin ma ba haka bane babu shi ina fata an gane ko alqasi eh, wannan maganar ku duba haqiqatu littafi mai suna haqiqatu Mustafi fatima haqiqanin littafin fatima inda shi'ati a wajen shi'a na shafi na 49 lauhu fatima na shaihinsu na wannan zamanin akram barakat shine mawallafinsa akram barakat shine mawallafinsa to shi yasa a shi'a za ku samu akwai shi'a alawiyya yan bangaren sayyidin na ali akwai shi'a husainiya akwai shi'a fatimiya yan bangaren fatimiya kaman basharul asad din nan shi'a fatimiya ne shi kusan suna cikin divorce shi'a fatimiya basharul asad din nan wanda yake ta abin nan iran suke karfafa shi sai ya kafu ina fata an gane ko bala yace alqasima alfadiha ga wani raddi a kansu na kunyatawa ma yace laqad rawaw fi hadha alkitab almaz'um idan kuka lura sun ruwaito wani zance a cikin wannan littafin da suke rayawa cewa na Fatima ne riwayatan haddat bunyanahum akwai wata ruwaya wato da ta rugurguza gidansu daga tushe kamar misali laraba suna da wani abu kamar yadda Allah ke fa'atan lahu bunyanahum min alqawaidi fa kharra alaihim mustaqaqu min fawqihim wa atahum al'adabu min haythu la yash'urun idan mutum ya kamar a ce misali da Hausa mutum ya gina ramin mugunta ya rubta da shi to su kuma suna cewa mutum ya rufta gidansa a ɗakinsa a kansa to wato akwai maganan da suka yi wanda ta rubtar da gidansu a kansu bi ma'ana wa harra alaihimu ta taqaku tashayyu'ihim wanda wato gidan shi'an shi'ancin ya rubta a kansu bi ma'ana yi tufka da warwara yake so ya faɗa ko kuma sun kama kansu da kansu ga maganan faƙar haka mu sun fa yanka hukunci a wani a wata riwaya sun tabbatar anna aliyan laysa min al-awsiya ya sayyidina ali fa cikin wanda aka musu wasiya yes can baya ba ku tuna ba shine aka turo ma da annabcin kun manta shine aka turo ma aka wa annabcin ai da jibril ya zo sai ya zama to confused wane ne annabi wane ne ali saboda me ne? amma yanzu idan suka ce wasiyin annabi da aka masa wasiya bi ma'ana su yi konfamin annabin ne ashe shine na asalin wannan kuma an masa wasiya ne ina fata an gane ai ai a aqidan su na asali idan kuka lura shi aliyu ne ya cancanta ma zaman to annabin ba ma wasiyi ba idan kuma har suka yi confessing cewa wasiyi ne wasiyi ne kamar yadda ya zo a nan to dama ba annabin ba ne dama ba wajen shi aka aiko jibrilun ba ko ba ku gane abu ba in kuna rifarin maganganun zuwa baya to shi ne suka ce kun ga a wannan menene ayar ta ce lam aba'af nabiyan fa akmaltu ayyamahu wa qadat muddatahu illa ja'altu lahu wasiyan ban taba aiko wani annabi har ya gama lokacin sa ba face ba tare da na naɗa masa wasi ba waye wasiyin anan suke nufi yawa aliyu shine wasiyin annabi kenan to amma a can baya ai annabin ne makansa kuma ma a waɗansu riwayoyin ya fi ma annabi ma ina fata an gane yawa Allah ne ma to kaga sun tabbatar a riwayoyi anna aliyan laysa min al-awsiya sayyidina ali baya cikin waɗanda aka musu wasiya fa qalu fi riwayatihim ga abinda suka faɗa a cikin wancan riwayan tasu suka ce an ja'far an ja'far alaihi salam an jabir ibn abdullah al-ansari qala arwaytu hadisi daga ja'far shi kuma ja'far ya ji shi ne daga jabiru dan Abdullahi al-ansari radiyallahu anhu ko wanda mahaifin nan ya rasu ya bar mai bashi ya yi ta biyan masu abin din da dabinun da annabi ya mai albarka ya sanya albayawa shine jabir din wai jabir din yake ba sa da labari cewa dakaltu ala fatimata alaiha salam na shiga wajen na na fatimatu amincin Allah ya tabbata a gare ta wa baina daiha lauhun sai na ga wani allo tana rike da shi a gabanta fihi asma'ul awsiya min waladiha a cikin allon an rubuta sunayen eh, eh, wanda aka musu wasiya na ƴaƴanta wasiya da menene da imamanci fa'adattu sai na kirga adadinsu ya ga adadinsu ma isnai ashara ne su goma sha biyu ne wa akhiruhum alqa'im ko na ƙarshen su shine mahadi alqa'im wanda zai taso nan gaba ya zo ce to salafatun minhum uku daga cikin waɗannan limamai goma sha uku biyun akwai Muhammad masu suna Muhammad akwai kuma wa salasatun minhum ki uku daga ciki akwai masu suna Aliyu idan ka duba sunan limaman a can kun ga na farko Aliyu bin ibn Abi Talib sai alhassan sai alhussaini sai Aliyu bin hussain kun ga Aliyu na farko kenan shine na hudu sai can na takwas Aliyu bin Musa sai ka je can na goma aliyu bin muhammad to duka su goma sha biyu waɗannan ne aliyu guda uku kaga da shi dina ali din can kenan ina fata an gane ko to su ai muhammad guda uku na biyar muhammad bin ali sai na tara muhammad bin ali sai na sha biyu muhammad bin hussein to su eh, bin eh, hasan exactly to su ne ya kirga ya samu masu suna ali uku masu suna muhammad uku kaga a nan ya cire da akwai sayidina ali a ciki asalin da zai ce aliyu guda hudu kenan to kaga minus wancan kenan ina fata an gane saboda haka baya ciki kenan baya ciki wanda aka yi wa wasiya amma a wancan nau'in nana na fatima sun ce yana yana ciki to kaga wannan bai yi ba bai yi ba wannan maganar ku duba footnote can layi na biyu usulul kafi in ka je usulul kafi za ka samu suwaye suke suka gwada browsing wata rana suka buga littattafan har yanzu ba wanda ya gwada google kawai za ka shiga google kawai don ka canja abin eh, keyboard into arabic ka ce usulul kafi kawai usulul kafi kai ka rubuta kai filicin zai kawo maka shi har da bangon ka gan shi karara su za ka iya budewa shafi kaza kaza ka duba duk waɗannan abubuwa ne akwai randa na zauna na gwada randa na zauna na gwada Allah ban je samu dace ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da takwas za ku samu wannan magana a ƙarƙashin kitabul hujja babu ma ja a fil isnai ashara wa nafsi alaihi babin da ya zo wajen tantance limamai goma sha biyu din nan da kuma inda aka nassanta sunayensu aka samu mun gama wannan akwai littafi kuma sahifatu fatima kuma ku lura da bambancinsu na farko mushaf mushaf fatima shine littafi a yi shi in bulk mai peji shine mushaf lauhu kuma allo ne kawai sahifatu kuma fefa ce guda ɗaya fefa ce guda ɗaya shine sahifa ina fata an gane in ka ji an ce mushaf littafi mai peji da yawa shine mushaf lauhu kuma allo kawai sahifatu kuma doguwar fefa kawai shine to akwai bayan an ba ta mushaf wanda muka ji bayani su jiya ko lauhin makuzi ma sai haka ina fata a gane wal yazu billah sannan an bata kuma allo sannan ga wata fefa kuma duk a ƙarƙashin ne muke karanta waɗannan imanin su da littattafai wa an tumina billahi wa malaka wa kutubihi ko wa kutubihi to wa min sifatiha fi i'tiqadi shuyukhihim sifan wannan eh, wato fallen takardar da aka ba fatima da rubutu a ciki yadda take kamaftarahu kamaftarahu ala abi abdullah ibn jabir wato kamar yadda aka kirkiro aka danganta maganan daga abu abdullahi dan jabir wai yace shi jabir din radiyallahu anhu amma fa ba haka bai yace dakhaltu ala maulati na shiga wajen wato shugabata fatimata binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatimatu yar manzo Allah tsira da an Allah sabbata a gare shi wa alihi da iyalansa wa sallim domin ummata barka bi mauludi ko bi Hal al ummata barka da haihuwan ɗanta da dai Husayn wato lokacin da aka haifi Husayn din ne shi Jabir da Abdullahi ya shiga ya mata barka fa idza bi yadiha sahifatun a da na shiga din sai naga tana rike da wato wata takarda. kefa kenan bayza'un farisol min durrin na lu'ulu'u ne durrin min durrin min durratin na lu'ulu'u da lu'ulu'u aka yi gefen faƙuntu laha sai na ce mata ya sayi datan nisa'i ya ke shugaban mata gaba ɗaya ma hadhihi sahifa allati araha ma'aki wannan wace takarda ce kuma wace fefa ce nike ganinta tare da ke a hannunki kanar sai ta ce fiha asma'ul a'immati min waladi wato sunayen shugabanni ne daga ƴaƴana shugabanni ma daga ɗana wato daga kwasan husaini kenan zuwa ƙasa sunayensu ne aka yi listin a ciki qultu laha sai nace mata nawilini li da Allah a ɗan miƙo mukun gani qala sai ta ce ya jadir, ya kai jabir tsakanina da kai ba matsala amma laulan na hayu da ba don an hane ni kar wani ya taɓa ba Na kuntu af'alu da na nayi abinda kake so in miƙa maka yanda muke tsakana da kai din nan da ba don an hana ni hani daga Allah na cewa kar wani ya taba wannan faifan in ba ni ba da kuma waɗanda za ka faɗe su to da na baka suwa aka musu izini su taba kenan ta ce lakinnahu qad nuhiya an yamassaha illa nabiyyu an hana wani mutumi a doron ƙasar nan ya taba wannan faifar sai wanda yake annabi aw wasiyu nabiyin ko kuma wani da annabi ya masa wasiya aw ahlu baiti nabiyin ko ahlu baitin wani annabi su ne kawai aka yi daga annabi sai wanda manzon Allah ya masa wasici sai wanda wannan annabi ya masa wasiki, to sai ƴaƴan gidan annabi su ne kawai aka yadda su taba amma duk wani makaluki an hana da ba don wannan hannun ba da na ka jabir ka gani ina fata an gane na'am wanne ne a ai abin da ake nufi sai da na aka yi wa wasiti ko sai suka yi fasin din shi ai ai shi ne su waɗannan wali eh, eh, a imma din sun fada cikin ahalu baiti ai eh su ne baiti din dama waye wasiyi din daga annabi ya taba sai sayyidina ali ya taba sai familin ahlu baiti su ne su hasan su husaini su har mahadin eh ina fata an gane wannan maganar ku duba footnote uyunu akhbari rida wani suna littafi ne da suka wallafa mai suna uyunu akhbari rida shafi eh, mujalladi na daya shafi na saba'in a ƙarƙashin babi na shida annususu alar riba bil imamati fi jumlatil a'immatil isnai a shari'a inda aka nastanta wa riba eh, bil imamati muhammadun rida game da eh, jagoranci cikin sauran limamai goma sha biyu din to kun ji wannan littafin na bakwai ko muna da al-isna ashara sahifa Eh, shi kuma akwai waɗansu su ma fallen takardu guda goma sha biyu ya adadin limamansu kowanne kamar tamkar a rubuta masa kasa wasiƙar sannan kowanne kuma da zobe da takardansa da zobensa wannan da takardansa da zobensa wato takardu goma sha biyu da zobba goma sha biyu shi ne al'isma ashirar sahifa su kuma ina aka saman ma wannan littattafan gindin zama iftarau ala rasulillah sun kirkiro ƙarya suka danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai annahu kala wai ya ce wa hashahu kuma aka fau manzon Allah bai faɗa ba wai me annabin ya faɗa in ji su wai inna Allah tabaraka wa ta'ala anzala alayya isnai ashara khataman wai lalle Allah ya saukar mun zobba goma sha biyu wa itnata ya ashara sahifatan da kuma fallon takardu goma sha biyu ismu kulli imamin ta mihi, kowane limami daga limamai goma sha biyu nan cikin limaman goma sha biyu nan kowa sunan shi yana rubuce a jikin zoben zobe na farko imamu abi na biyu alhassan na uku alhussein na hudu aliyu na uku na na biyar muhammad sai musa ko sai wa sai ja'afar sai muhammad sai ali gashi nan kowane zobe da sunan limani daya kaga iya adadin su iya adadin zobban kenan wa sifatuhu fi sahifatihi kuma description din shi da sifofin shi da yanda aka yi bayanin kowane limamin da yanda yake da tsawonsa da kalan jikinsa da gashinsa da bayanin dai komai nashi yana rubuce a jikin wannan fefa ga zoben shi ga sunan shi a zoben shi ga bayanan sifofinsa da komai nashi shi kuma a wannan takaddan sai a ɗauka da zobe sai a miƙa ma wani wannan maganar ku duba kamaluddin cikan addini wa tamamun ni'imati ku duba littattafai ma mamala kamaluddin wa tamamun ni'imati cikan addini da cikan ni'ima irin nasu kenan eh mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da nawa da biyar ka je ka nemi littafin ka duba wannan shafin da izinin Allah za ka gani kuma su suka wallafa inda muke gode Allah duk littafan nan da muke littafafa na a cikin daga nasu ba ɗaya na ahli sunna da za a ce ya za a yi ka ɗauko hujja daga littafin makiyanmu to daga abin da suka wallafa ne ka duba babi na goma a cikin littafin no babi na babu ma ruwiya anin nabiyyi ko karkashin babin abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi nasti alal qa'imi game da inda aka nassanta wato game da zuwan mahadi wa annahu asani ashara min al a'imma cewa shi mahadin nan shine alka'i ake masa lakabi da haka wanda zai tako a karshen duniya in zalunci yayi yawa to shine final da zai taso daga nan a maida abubuwa komai daidai to ka duba littafin za ka samu tabbas mahadi zai zo amma ba mahajin shi'a ba domin manzo Allah sallallahu ya ce shi mahadin da zai zo sunan su ɗaya na annabi yanda annabi Muhammad bin Abdullahi shi ma Muhammad ne bin Abdullahi kuma yake min itiraki daga family na ne in ji manzon Allah to amma kaga nasu ai ba Abdullahi bane sunan shi ko ba haka ba sunan shi محمد بن الحسن من ايش لما كان محمد بن عبد الله لا فاتا عن ذلك كو ولا شيء تدوب الصراط المستقيم فيما الى مستحق التقديم شافنا مجلد نبي شافنا الاريده 55 الباب العاشر babi na goma fi ma ja'a min an-nusus al-mutadhafirati ala auladi wato game da nassoshi masu ɗimbin yawa da suka zo wajen ambaton ƴaƴan shi al-qutubu hmm, yana daga wato qutubi na biyu ma har zuwa ƙarshe bayan wannan littafin akwai na takwas akwai su suhufu aliyin waɗansu kuma kallon takardu ne su kuma na sayi na ali nashi ne na musamman daban kun ga a can mun ce mus'af ali ko shine na farko ko to shi wancan littafi ne in bulk wannan suhuf kuma waɗansu paper ne haka suhuf jam'u sahifatin wa minha daga cikinsu akwai sahifatun fiha ashara ta sahifatan akwai guda ɗaya falle guda ɗaya wanda akwai an naɗe waɗansu falle guda goma sha tara a cikinsa kad habaha au habaha rasulullah sallallahu indal a'imma wanda manzo Allah ya boye su ya ba da limamai goma sha biyu nan su boye su kawai faftarau suka kirkiro dalili a bisa haka ala abi ja'far alaihi salam wai kala yace kala amirul mu'minina sayyidina ali yace inna indi la sahifatan fiha tis'atu sahifatin ni din nan ali ina da wata fallen takarda wanda a cikinta akwai falle goma sha tara suna kunshi a cikinsa kad habaha rasulullah sallallahu alaihi manzo Allah ya bada ita ga waɗannan limaman da za su zo bayan shi ina fata an gane kaga babu ma wanda ya san waɗannan menene a ciki ina fata an gane ko ka duba wannan magana a basairu darajatil kubra juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da hudu babul a'immati babun fil a'imma anna indahum sahifatul jami'a allati hiya imla'u رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي وخط علي عليها عليهما بيده ga fefa wai zira'i saba'in ne tsawonta ka auna haka zira'i shine nan in ka auna ɗaya biyu har saba'in har saba'in tsawon fesa ina fata an gane ko akwai sahifatu akwai wata takadda kuma ita ma fallin takadda da aka nade wanda ake kiranta sahifatu zu'abati saifi du'abati as-sayf na jin du'abu sayf shine ko marikin marikin takwabi shine du'ab ko kuma kwabensa ne inda ake tura shi du'abatu dai ina jin marikin ne ana kiran shi takaddan marikin takwabi hmm? kama a ce marikin takwabi a nan naɗe wata 'yar takarda haka a nan naɗe sai a ɗaura a eh, a daidai inda ake riƙewa ɗin yana ɗan lilo haka ina fata an gane ko iftarau shi ma wannan sun kirkiro magana suka danganta ta ala abi abdullahi ga Hussein radiyallahu an annahu kala yace kana fi zu'abati saifi aliyin wato a jikin marikin takwabin sayidina ali akwai sahifatun saziratun akwai wata ‘yar takarda ƙarama ina fata a makale a jiki kamar da yadda za ka sayo wani abu kaga an ɗan makala ‘yar takarda haka irin na instructions na su menene yadda za ka abin wa inna aliyan kuma sayidina ali da'a ibnahu hasan ya kira ɗan shi alhassan fadafa'aha ilaihi sai ya miƙa wannan yar takaddan ina jin hadda takwabin ne ko yar takaddan kawai sai sai ali ya miƙa shi zuwa ga ɗansa alhassan wa dafa ilaihi sikinan sannan ya ba shi wuka kuma wa qala lahu sai yace ce masa iftaha wato ya bude wannan yar takaddan da wannan wukan kenan ina ji annannaɗe take yace ga ga ta da wuƙa ka farke ta ka duba falam yastati an yaftahaha bai iya ya bude wannan takaddan ba fa fatahaha lahu sai sayyidina ali ya karba sai ya bude masa takardar. thumma qala lahu ikra to gashi na bude maka ya warware sai ce karanta ta fa qara al-hasan alayhi salam الألف والباء والسين واللام وحرفا بعد حرف واتو ka ce. ya karanta shi a to z kawai shi ne wato ya karanta ta daga alifun har ba'un sai sinun sai lamun wa harfan da wani harafi ba da harfin bayan waɗansu harufa dai sun matsawaha da alhassan ya gama karantawa sai sai Ali ya karɓe ta ya naɗe wannan fefar ya naɗe ta ya naɗe ta tsaf umma me dafa'aha ila ibnihim Husain sannan ya mika ta zuwa ga ɗansa Husaini alaihi salam falam yaqdir ala fathiha shi ma yace buɗe ka karanta sai ya kasa buɗewa duk da cewa an buɗe har wancan ya karanta amma irin naɗin da ya mata ɗin ya ce wa Husaini shi ma gashi buɗe ka karanta sai ya kasa buɗewa fa fataha lahu sai sayyidina ali shi ya sake karba ya bude masa sun makali ya ce yace masa ikra ya bunayya karanta ta ya kai dan dana fa qara'aha kama qara'a al-hasan salam shi ma ya karanta ta tsaf kamar yanda al ya karanta ta sun matsawaha sai sayyidina ali ya karɓe ta kuma daga hannu Hassan فقواها سيا ثم قواها سيا نقي تكردر فدفعها إلى ابنه سيا بعد إتجا أن تنسى وتنسى كنا ابن الحنيفية كو حنفية وتنسى كنا إلى ابنه زوج أنسى ابن الحنفية فلم يقدر على أن يسي شما يبوء يكرنتا سيكا تبوء تا ففتحها له علي sai nan ma'aliyu ya karɓa sai ya buɗe masa faƙaɗa lahu ikra ka karanta falam ya jimin minha shai'an shi dai bai iya karanta wani abu daga ciki ba kamar mu ce ya kasa fa akazaha aliyun alayhi salawa tsawaha ko sai sai dina alayhi to kawo sai ya karɓe ta sai ya naɗe ta ya nade sun ma'allaka ha sai ya rataye ta min du'abati sai wato a marikin takwabinsa kala sai ya ce qultu li abdullahi sai na faɗawa abu abdullah wa ayyu shay'in kana fi tilka sahifa shi mai ruwaito hadisin kenan sai yace shi Husaini da yake ba su labari din sai wannan ya tambaye shi yace to ya Husaini Abu Abdullah menene ke rubuce a takardar kala hiya al-ahruf waɗansu harufa ne letters ne kawai allati yuftahu kullu harfin alifu harfin kullu harfin harfi alifin harfun wato wanda kowane harafin alif to akwai wani harafi mai buɗe shi kama a ce kowane leta kamar a shi ma yana da leta mai buɗe a din قال أبو بصير سي أبو بصير يتشي شما يويتو حديثي قال أبو عبد الله فما min ha illa harfani إلى yace kwata-kwata abinda aka iya fitarwa daga wannan littafin letar biyu kawai to har ranar kiyama letar biyu aka fitar ina fata an gane ko shi kuma ku duba basairu darajatil kubura mujalladi na biyu shafi na 86 zuwa 87 babu fihi al-huruf allati allama rasulullah sallallahu wato akwai su harufa na musamman na sirri wanda sayyidi annabi sallallahu ya sanarwa sayyidina ali ina fata an gane Allahu alam ina jin kamar irin su waɗansu harufa ne na sirri kawai wanda su suka san da su Allahu alam sannan ku duba biharul anwar shi ma mujalladi na 26 shafi na 52 na shida babu jihati ulumihim wa ma indahum min al-kutub babin da yake fayyace irin matsayinsu da kuma irin abin da aka ba su na littattafai wa annahu yunqaru fi adhanihim wa yunkatu fi qulubihim wato su waɗannan littattafai ana karanta su a kunnensu sannan kuma ana ɗiga su a cikin zukatansu wannan littafin kenan sai na goma Aljifirul abiyar Waljifirul Ahmad, ahmar farin littafi da jan littafi ne aljifir yawanci irin wannan eh, rubutun da da suke a waɗansu fatu da ana kira shi jifir to akwai farin littafi da kuma jan littafi su kuma ina hujjansu akwai babban shehinsu hujjansu a cikin aƙidan shi'a inda suke kira al-kulaini ya samu musu hujja anil husain ibn abil ala'i qala wai husain dan abul ala'i yace sami'tu aba abdullahi naji wato al alhusain ya husain yaqulu yana cewa inna indi al-jifra tabbas haqiqa farin littafin nan na hanuna. qala sai yace masa shi al-husain ibn alai fa ayyu shay'in fihi to akar maka Allah Hussein menene a ciki kala yace zaburu Dawud duk zaburan annabi Dawud yana rubuce a ciki wa tauratu Musa duk at Musa yana rubuce a ciki wa injilu Isa duk injilan Isa yana rubuce a ciki wa suhufu Ibrahim alaihi salam da suhufu Ibrahim wanda Allah ya a cikin suratu eh, sabbi yace sufi Ibrahim Musa ko sannan wal walharam duk wani abu na halal da na haram a rubuta shi a ciki wa musafu fatima a a shi ma musafu fa wancan fa <laughs> eh wanda ya bayanin sammai bakwai da abin yake duk yana wannan kuma ya containing wancan <laughs> eh ta ce bayan wannan farin wa indi aljifrul ahmar ina da kuma wannan ɗaya jan littafin shi kuma qala sai ya ce masa kultu sai nace wa ayyu shay'in fil jifr al ahmar to menene kuma a shi aka rubuta a cikin wannan jan qala as-silah makami وذلك إنما يفتح wato wani makami ne wanda duk lokacin da aka bude shi to lokacin yaƙi ya yi ke za a idan aka zare shi to zai sha jini kenan wani takwabi ne wanda in an buɗe shi to liddani dole ya sha jini wato shi ne takwabin da mahadi zai zo na ƙarshen ya yi yaƙi da shi ya yaƙi zalunci ya yaƙi menene shi ne wannan a ciki yaftahuhu sahibu saifi lil qatl ma'abucin wannan takwabin shi zai buɗe shi saboda yaƙi فقال له عبد الله بن ابي يعقوب اصلحك الله الله شريك اي يعرف هذا بن الحسن يا جن الحسن سن سن ده wannan littafin ko sun san da wannan takwabin قال اي والله اي والله اي sun san da shi wallahi kama ya arifuna layla annahu laylun kama yanda suka san gare gare ne ta ka san wannan littafi wan nahara annahu naharun kamar yadda suka san yini yini ne to haka suka san waɗannan littattafan walakinnahum yahmiluhumul hasad sai dai da ta ɓaka musu sha'ani wa talabu duniya da neman duniya alal juhudi wal inkari wajen musun tasu da kuma rejecting insu walau talabul haƙa bil haƙƙi, da sun nemi gaskiya da gaskiya la kana khairan lahum da yafi musu alheri bi ma'ana wato ɗayan alhasan su su yi musu shi yasa aka mai da shi ga ƴaƴan husaini ko ba ku gane ba shi yasa ƴaƴan limamai ba a yi including ƴaƴan alhasan aka shigo da su cikin wannan limaman goma sha biyu ba saboda su ɓangaren ƴaƴan alhasan sun musanta wannan littattafan amma da yake su bangaren yayan alhaz husaini sun gaskata to sai aka tura abun ta bangaren shi yasa ya fito duka ta bangaren su ina fata an gane ko to za mu dakata anan da izinin Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi akwai sahifatul namus akwai sahifatul qubaita akwai kuma aljami'at shine na goma sha uku ku ce su na ba zan tambaya ba su da wahala Musa ko ali sai Musa ku, sai lauhu kada to duka dai ga na, ina fata an gane ah, ba su da wahala